Al'ummomin Biram da Fulani na jihar Filato mazauna jihar Adamawa sun nuna rashin jin daɗi da takaicinsu da 'yan tashe-tashen hankula da yankin ke fama da su musamman waɗanda suka barke a kwana-kwanan nan. Sakamakon haka ne ma suka yunkura wajen bada tasu gudumawa da zimmar maido da zaman lafiya tsakanin al'umman Biram da Fulani. Shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adamawa Malam Yakubu Dawa da jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar Miyatti Allah na ƙasa Malam Sanusi Bara sun ce baya ga tuntubar juna da zaman tattaunawa da suke yi daga lokaci zuwa lokaci suna baiwa al'ummominsu da ke zaune a gida filato shawarwari ta yadda za su zauna lafiya da juna sai dai bakin shugabannin biyu ya zo ɗaya inda kowannen suke zargin jami'an tsaro da nuna son rai da kuma rashin adalci a duk lokacin da aka samu barkewar rikici a yankin al'amarin da suka ce yana da ruru ta rikicin wadda ya ci ya ki cinyewa kuma yakan mai da hannun agogo baya a kokari da ake yi na ganin cewa an kawo zaman lafiya a yankin na Filato. Da farko ga abin da shugaban al'umman biron mazauna jihar Adama Malam Yakubu Dawad ke faɗi game da aiki da suke yi domin samar da maslaha ga tashe-tashen hankula da ke afkuwa a jihar Filato. Kamar yadda yake a waje akwai kokari da mutanen da suke a waje suna kokari domin gidajensu. Haka mu ma muna ba da shawarwari. Da Fulani da mu yan uwan da muke zama yan Filato muna zama a waje muna roƙon a hada kai. Gaskiya ka gan idan ba Fulani ba ana bata ma fulani suna fulani na so su ma su taya kafa biyu su yi bincike ina ne yan bata gari nan suke fito da suna shiga a saki a tsakanin su suna bata masu suna gaskiya idan an yi wannan bincike mun da muke waje zamu ji daɗi shi ma da yake bayanin irin matakan da suke ɗauka wajen tankaɗe bara gurbi tsakanin fulani waɗanda ake tuhuma da 'yan ƙasar mali ne malam sanusi bara jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar miyatti allah ta ƙasa ya ba da shawara ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar filato su yi amfani amfani da rahoton da kwamitin da dariye ya naɗa shekaru da suka gabata. Ba za a rasa wasu wasu element da suke fadawa rigigimu ba. Aka je bincika ma kwata-kwata bayan Najeriya ba. So wasu da suke da ra'ayi ko kuma suke da interest a cikin wannan abubuwan suna ɗauko wasu mutane don su su bata zamantakewa mutane. To kuma ana so a warware wannan matsalan a samo tsohon gwamna na Plateau shi ya san mutanen shi shi ya sayar da suka da su ya zanna ya yi musu huduba huduba na zaman lafiya. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Plateau wato DSP Emmanuel Abu ya ce babu gaskiya a zargin da ake wa jami'ansa na nuna son kai a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin Birom da Fulani. I mean, if you agree with me, anytime you go there, the people, all the inhabitants, all of them, they embrace the method which I've been using. You try to Ya ce babu hali mu kyale a yi amfani da jami'anmu domin nuna son rai. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Adamawa, Najeriya.